la la yawwa a ja su rafa don Allah mu je kan namin gidansu Ismail mai damma wai me 'yan mahala tun jiya kaka bi ɗate da asuba cewa yi wallahi sai an ci basa in kuma ba a ci basa ba in mai bulala hamsin to ka ko ga wallahi duk inda yake sai na nemo shi an ce yana karkashin gadagga mu je mu duba shi yawwa inna lillahi wa yace ka diro da karfi in sun ka ji mawa ka dai san mai damma da shegen gudu to ku yanzu ya za'a dan wallahi na ji shigowar su da zana yanzu kun san me za a yi mu je studio mu ci gaba da recording ɗin waƙan nan kafin su dawo to kai na gan su uku ha ya za a yi yanzu shawara wallahi mu je mu kira musu DJ AB dan ya yi mu zama ƙato ka kawo shawara wallahi mu mu kira shi to tsaya to kare san sai mun je mai da kula abinci saboda shegen ci gare